أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين أرقم الله سبحانه وتعالى ليتقام لا تاوى وأن أيكم من أخيري gafarta da kurakuranmu da kai kawo mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi farko wani asiri duk cikin shiga muka fito duniya da lahira kuma yin da muke roƙon Allah ta'ala da samu da kyakkyawan kashe idan ajalin mu ya zo inna huwa li zalika qadiru alai alhamdulillah Allah ta'ala ya samu yau rana ta 23 a watan wannan ramadana na wannan shekara ta dubu daya da dubu hudu da arba'in da uku wanda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan hudu shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu yan wa ba su manta ba mun shiga suratul isra'i a jiya mun karanta aya ta farko za mu ci gaba insha Allah tabaraka ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفقدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا نعم آية من البركة كما وآتينا موسى الكتاب Allah ce mun موسى annabi في littafi التوراة wanda Allah ya aike shi zuwa ga banu Isra'ila. Isra'ila din shi ne annabi Yaqub. Isra'ila da Ibaniyanci shi ne bawan Allah mutumin kirki, da za ka fi mutum da Abdullahi, shi ne sannan Isra'ila. Sha'yan da annabi Yaqub ya haifa, irin su Yusuf, Yamin, ya'ya goma sha biyu ɗin nan. kayan da suka hayayyafa suka yi jikoki suka hayayyafa suka ce ta ɗan wato isra'ila familin isra'ila da jako Allah ce wa ata ya Musa kitabu mun ba annabi Musa littafin sa ga waɗannan mutanen waj'alnahu muka sanya shi wannan a tauran muka baiwa annabi Musa a matsayin littafi sanya shi ya zai so hudan shiriya libani isra'ila da banu isra'il ya tashi da shiriyan su shi ne zai haramta musu halal ya haramta musu haram ya bayyana musu shari'a da dokoki na su subhanahu wa ta'ala dokokin abinda littafi ke kunshe da shi a wanda annabi Musa alaihi salam ya je musu da shi shi ne Allah ta tafi domin duni wakila da ce su kuma riki wani Allah ya to musu majibincin al'amuransu kada su kuskura su riki wani Allah ya to shi ne jin bautansu kada su kuskura waɗanda su isra'ila bin ya'yan adadi yaƙo in ba a ba suna zaune ne a nan a baitul masjid a bai mun a wancan shekarar mun cikin annabi yusuf lokacin da ya zama to yanzu shine shugaba a Misira. har su falastin su ne ne duk lokacin suna karkashin wannan wancan bayan annabi musa ya tafi sai waɗannan banu isra'il suka riƙi baitul masjid kudus garin kudus ya zama to shine wato a garinsu shine matattaransu nan ne suke zaune bayan saƙon shi Musa alaihi salam ya isa su shekara da shekaru bayan mutuwan annabi Isa annabi Musa alaihi salam zamanuka masu yawa sosai suka kuma fara juyawa shari'ar annabi Musa baya kusan waɗanda suke nan a farko sun kiri riko waɗanda suke zuwa a baya baya baya baya zamani ya yi tsawo akwai tazara tsakanin su da annabi musa alaihi salam da shirya da ya da ita na baya baya ɗin da suka zo sai suka fara barna a wannan garin su da ke ci suka fara barna a ciki suka rika tsadi suka rika taka dokokin da annabi musa ya zo musu da shi ba daya alhalin Allah kuma ya kawo musu littafin domin su ci shirya wasu komo ne nan za ka eh, sahabai sun fi riko da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ciki domin ka rayuwa tare da manzo Allah ne a ah, su talibin manzo Allah ne sun ga wahayi ayoyi sun sauka su su kai jihadi wadansu ayoyi ma su sahabin su ne dalilin saukan ayoyin ta sun kiriko da abin da Allah ya zo da shi Babu ni ya tsawo ai kuma waɗanda suka zo era ta biyu kuran tabi'ai su suka je matakai ba ta ga kuma suka riko da wanda sai tabi'u tabi'ina demo abin yake nesa da demo na baya suke a take abin da e, koyarwar mazon Allah ɗin. Kawai suke sakashi wajen halal da haram. da ma wasu ke a kan koyon shari'a musulunci da addinin musulunci Ya aka samu tazara da shekaru masu yawa tsakani da mazo Allah sallallahu Wani wasallam sai ka ga musulunci ba in ka yi shi sai a wani gudu a rikin kallon kuma ta zo da wani abu sabo da hijiran manzo Allah zuwa yau din nan fa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da nawa da arba'in da uku wanda za ka samu duk da musulunci a yanzu karfin imanin kishin musuluncin da tsayawa a karanta shi za ka ɗauka da zaman ta karanta ko ko ba yanzu ka samu su yanzu alwala ma bai iya ba fatiha wani bai iya karanta ba Allah da kalli da adinta da karanta da musulunta komai na ta ba iya ba samu su ya rayu ba za a iya buɗe mai Qur'ani ya karanta ba bai san baya gina karanta larabcin ba ka ga ai ba za ka haɗa shi da musulmi suka bi zamanin su ya fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan banu Isra'ila bayan annabi Musa ya zo musu da attaura da dokoki da komai da zamani mai tsawo bayan mutuwa annabi Musa alaihi salam wanda suka zo da baya baya din suka yadda koyarwan suka yi tsadi suka yi tsarna suka yi kabarji wannan garin suka kan masallacin kudus yake to shi ne Allah ya ɗaukacin sarki ya aika musu su yi da wannan dokokin Allah ce zurriyata ya ku zurriyan makamanna ma'a nuhin wanda muka tseratar da su tare da annabi nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya sako tufana ruwa sama ruwa ta kasa da dukkan al'umma wannan lokacin kusan waɗanda suka tsira su ne wanda suka shiga wannan jirgi jirgin annabi suhu. suka kawai suka tsira to waɗannan banu isra'ila ɗin jikokin waɗancan mutanen kirkin ne da suka yi imani da annabi duhu suka bayan an ɗauki tufana sun sauka to su ne kuma suka fara yaɗuwa suka yi yawa shi ne da ya ku zurriyan ya ku ƴaƴa ya ku jikoki mutanen kirki ɗan almajiran annabihu da suka tseratar da su a cikin ruwan nan riko da a tauran nan Allah ta tafi domin duni wakila da ku yadda ku ni Allah da wani bi a aqidan annabi Musa da yanzu ku da shi shi annabi Nuhu din nan innahu kana abdan shakuran bawa ne dan yawan wa Allah subhanahu wa ta'ala annabi anuhu da muke so ku koma a cikin ku da zuriyar sa ne kuma yan almajiran sa ne wanda suka yi imani da shi da shi suka tsere da su a cikin jirgin nan Ko kada ku bi ta farki iyayen ku da kakannin ku ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da kai tashi saboda mun tsere ta kafirin ku iyayen ku nutsewa da a ruwa da tsofana ku sanya annabi nuhu ne abun koyin ku domin shi ne wato iyayen ku kafirin ku suka ji kai koyi da shi annabi nuhu kana abdan shakuran awa ne mu yawan gode wa Allah a ranar tafsirin sun ce annabi nuhu abin da annabi nuhu ya ce sai ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah in abin sha ya sha sai ya gode wa Allah duk wata ni'ima da Allah ya maka sai ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah shi Allah ya kira shi abdun shakurun bawa mai yawan gode wa Allah wannan fita a hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam da yake inna Allah la yarda bi 'abdi sa'atan an yashkura Allah alaiha ma'a hadisi wato Allah yana yarda da bawa wanda duk lokacin da ya ci abinci sai ya ci alhamdulillah duk lokacin da ya sha wani abin sha sai ya ci alhamdulillah duk lokacin da Allah ya azuka shi da wani abu sai ya ci alhamdulillah bawa da yake yawan ci abinci ya ci alhamdulillah alhamdulillah ba Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakan kai wani matsayin da saboda yawan alhamdulillah in ci abinci sai matsayin da yake yadda da shi to kuma shi annabi nuhu ya kai wannan matsayin da har Allah ya kira shi abdul shakurun bawa mai yawan godiya wani iya cikin abinci da ka karon shi wani sha bismillah sarki kai ta hira a yi ta hira kai kuma abinci a hira ne a bakin shi ba kai ma tana ya ci alhamdulillah ba kai ma tana ci alhamdulillah Allah arziki a abinci ciki, kace alhamdulillah na gode wa Allah ma'ana alhamdulillah idan godiya ne da Allah da abubuwa masu yawa na gode wa Allah da ya baka abincin hanyar halal Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka wannan abincin har ya rahu kada da ikon da ya ga dama sai ka kora su kuma a yi ta dafawa a yi ta dafa ta ci da alhamdulillah da Allah ya sa har abincin ya nuna duk wanda ji ina Allah alhamdulillah da ya ba wa ɗan basira a haɗa da kaza da kaza ingredients dai wanda za a haɗa jiya da su da abinci da su har su ba da test a ya nuna ɗan adam cewa eh, an sa gishiri magi ya kaza ba a sa mai daidai ma'auni kaza manta ma'auni kaza abincin ma'auni kaza ruwa da za a sa daidai kaza duwa ya sanar da mai jin abinci waɗanda abubuwan Allah ne subhanahu wa ta'ala ko idan ka gode wa Allah ka gode masa da duk waɗannan ni'imomin kuma Allah ya ba ka kiko har ka ci abincin ka haɗiye shi ya wuce da kwakwaronka akwai wanda da dama yanzu ga shi nan abinci baya iya bai ta makogoron ta asibiti roba ake girawa ta hanci a kada ciki ake dan cikin musu abinci ake injectin a allura kai da nikiman jiki ya tauna har ma ya bi ta makogoron su to kai da Allah ya maka wannan ce alhamdulillahi, alhamdulillahi. sai wani da yana fitar da cikin abu ana hadiyewa wallahi sai ya gama duk abin da ya mallaka da zai iya sayan wannan daman da warke shi ba ya abinci abinci da kogoransa ba zai ba da duk abin da ya mallaka sai da duk Allah ya maka waɗannan abubuwan ya kamata in zuwa ce ka ce alhamdulillah alhamdulillah wani zai iya cin abinci ya zauna mai a kogoron ya zama ta ajalin shi bai wuce ba shi bai fito ba yanzu yanzu sai ka mutu tare da ransa dai wa Allah abinci in aka ci ko aka sha wannan ni'ima ce da tana cikin da tana zikir da bawa Allah ya ce wa qadayna ila bani isra'ila ila mun zartar da hukunci mun kaddara wa banu isra'ila fil kitabi a littafin su in Allah mun saukar musu mun nuna musu a littafin su cewa Allah ya kaddara ya zartar da cewa ya tunna fil ardi wallahi tallahi za su yi karna a tsoron ƙasa a cikin kudus ɗan marataini sau biyu marataini sau biyu ji Allah sannan wala ta'alunna uluwan kabira sannan za su yi girman kai za su nuna jiji da kai za su nuna cinkaho da wani wato nuna isa da takama a doron kasa musamman a garin da suke din kuma kai su ba inda za su rika yi ba ya da barna da kaji a doron kasa da su alunna uluwan don za su nuna girman kai da isa da isa mai girman kai Allah ya riga ya zartar ya rubuta cewa za su yi wannan a doron kasa kuma a garin da suke kan kudu Allah ta ka idza jaa wa'du ulahuma idan wato lokacin arna ta farkon idan ta zo suka fara ɓarnan suka fara fasadin suka fara zubar jini da dokokin Allah da dokokin Allah ta yi arna ta kai matsayi magarya cikiya ta kai makura shi ne ƙarna na farko da Allah ya ƙaddara musu kenan Allah ya ce to a wannan lokacin ba asna alaikum za mu tura muku waɗansu ibadan da waɗansu bayin mu in Allah za mu tura su a kanku kuli ba'asin shadidin masu tsananin kira mayaka masu tsanani marasa tausayi marasa rahama Zamu mu turo runduna rundunan iri waɗannan mutanen za su tsala jari ko su shiga sako-sako na wannan garin da ku da kanku su kakkashe ku su muku kisa su zubar da jinin ku su kasa ku ne mayaka ne karata ne ba su tausayi ba su da jikai za mu turo waɗannan su magance ku karkashe ku ji muku sakamakon nan da kuke yi a mutu a matsayin menene masu muku hukuba masu muku hukuba ne ita a zalimi ne a kan tsoro da wani a zalimin da zalunci ya fi nashi wani Allah ya tsora shi a kansa zalika muwalli ba'd zalimina ala ba'd kace idan mutane suna zalunci za mu tsora musu waɗansu da suka fi su zalunci a kansu su ma sun zalunci waɗansu tura musu kuma su zalunta wannan suna ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa kana wa'adan maqulan wannan alƙawari ne na Allah da ya tsara hakan zai faru kuma zai turo masu hakanin alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya riga ya zartar da shi babu kuma ya faru ina fata an gane ko ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة كما دخلوه أول مرة ويتبروا ما علوا تتبيرا إذا ملوك في سركيته ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر ذكيرا. أيوة وإذا سنقص حكم sun kasace ku sun zaftata ku da ya ku sai ku koma taitayinku sai ku koma hankalin ku karanta da kuma tarrata alaihim nan ku an koma su kirki ku haɗa kanku da su bayan an tarwata ku an ku a kanku ku dawo da ku da karfinku in Allah subhanahu wa ta'ala ko wannan kuma a sakamakon wannan kisa da aka mutu ta su mutane in suna nan garwata suna da dama yaƙi ya zo ya ƙaiƙaita su karkacewa saura 'yan tsirarun yanzu ne za su samu damar a kai sai ya kamata mu tafi zamanto jiki ɗaya zamanto hannu ɗaya inda idan aka sake dawo mana muna da ƙarfin da za mu iya mai da wato martani na wanda barazana shi ne Allah ce bayan an yaƙe su an taiɗaita su sai su in ji jina su kuma wakala sai su da ƙarfin su suka koma suka barna suka dena su suka dena abin da da suke yi an bi amwalin suka dena sa'on. suka daina aikata munanan aika aikin da da su ne sabuwan da ya sa aka yace su sai Allah wa amdana ku wani an ce sai an wadata ku da dukiyoyi yanzu sai arzikin su ya dawo bayan an kwashe shi a matsayin ganima an daidaita su bayan sun tuba sun kama da Allah da ce muku dawo muku arzikinku muka rubanya muku arzikinku da kuma nima muka sake ba ku kyaka muka rukunya muku ƙwaƙa masu yawa waɗanda suka maye gurbin waɗanda ya a kashe muku suka shi ƙwaƙa matasa samu malam an samu matasa matasa da sunan birgit in ka kalle su kamar da ba a kashe muku mutane ba ta sun dawo ma'ana da ƙwaƙa ɗin yawa dukkan da aka kwashe musu ganima ta talauta su Allah ta kwace yanzu ka ka musu rayuwa ta dawo kaman da arziki ya dawo kaman da yawan jama'a ya dawo kaman da da yanzu an koma ta cikin Allah an riƙe Allah an tuba an ga haza ina fata an gane a sauni baya na sai ya ga azabar Allah ta ta rarike shi ta ko'ina sai sai lallai ayar nan da a shiga ko gaskiya ne haka wani idan ana wa'azin ana karanta cikin alƙur'anin haka sai ya ce kawai kawai tana ce kawai amma idan yadda abin abun ya faru da shi ya tsira da kyar nan ne zai tuna fukaran ayoyin cewa gaskiya ne ashe ta abin da su wani suke shekara ashirin da ne ashe kai wayan su ne ya tabbatar za a kirin kan da abin da ake kama to yanzu ne yayin da gaskiya ne yanzu Allah ya ce bayan dukiya ta ta sun yawa akara na tsira. sai muka sanya ku sai mafi yawan jama'a Idan kuma suka yaki wadannan suka yi karfi suka yi galaba a kansu suka kore su a garin wanda suka rinjaye su cin kasu innan muluka idan dukkanin karyatan afduha wa ja'alu a'izzata da illa zalika yaf'alun idan aka ci mutane da yaƙi wanda suka ci ku da yakin sai su mai da ku can gari su mai da ku a ƙasan ku da garin ku a haifar ku su mai da ku ƙasantattu yanzu su ne kuma suke takama a garin halin ba garin su ne da kin ku ne a yaƙi ya ba su wannan dama wula kan taku ana mu'amalantar ku kan bayi am zalika ya faɗu na ta ce ko ina ta ce a ko ina kura kun ci da kai da suka suka yaƙi mutane su kare samu rinja a kan da su ne shugabanni su ne komai su ne masu musu hidima su ne masu musu shara ko ɗin garin ku ne su. ɗan garin kuɗa masu abinci kuɗa masu musu wancan guba su kuma su ne shugabanni su ne masu kasan arzikin kasa suna sarrafa shi da suke so kuma ta yi an ci a yaƙi a cikin ku ake yadda zai ɗaga a haɗe shi to galiban suka yaƙi yake mai da ɗan ƙasa mai da kuku ne ƙasƙasƙu bakin da suka yaƙe ku suka ci alabin kin ya suka zanto su kuwa masu izba masu da masu kima a garin kada al'amarin yake kada yake yanzu ba sai kuma da muku da har mutum da yawan jama'a kada yaƙi waɗanda za su suka fita kuma da kuma koma ba Allah da da kuke fita Allah ya samu ki ya fada ku ya samu tara a kanku ya mai da su kaskanta yayin da kuka kuma wa Allah yanzu kuka tuba kuka gyara sai an da damu da dukiyanku da yawan kuka kuma to ku ne masu cin kaye ki waɗannan abokan gaban da su shekara a tafi su yanzu kun zama to masu yanci a garin ku na asali sai Allah ya tuna ta su in a hasantu a kasu ne an tuki ku idan ku rika wata gyarawa da kyautatawa da ke dukkan idan ku rika Allah ku rika kyautatawa wannan nasaran dai tana hannu wannan galabar dai tana hannu wannan rinjayen dai yana hannu dukiyoyin ku da tattalin arzikin ku dai zai cike da haka yana kyau ya kama su albarka kusa za a yi ta hayayyafa saboda ku wa Allah in kun tsaya wa Allah to za ku kirji wato kyakkyawan sakamako a ina ta'atun idan kuka koma gidan jiya fa kuka koma saka wa Allah kuma ko faraha ku samu zuwa ku ne sakamakon wannan mummunan aiki da kuka dawa kanku ne fa za a wa'dul akhirati idan alkawari na ƙarshe gaba ɗaya ya dawo amma Allah ya yi alkawari sau biyu ne za su barna. ni yi ta farko an turo wanda suka fi su halinci sun rubar da za su sun tuba yanzu sun koma ma Allah Allah ya dawo su da ni'ima idan barna ta biyu ya dawo ya su haku wato za su ci mutunci za su muna muku su waɗannan abokan jihanin za a daka tukawa wal yadkhulul masjida wannan karon har masallacin kudus da yake wannan garin makiya za su zo su rugurguta su rusa shi da cikin gari kawai suka shiga suka mutane amma yanzu idan kuka sake komawa bayan Allah ba ku nasara a kansu idan makiya na biyu za su dawo har masallacin kudus din nan su shi shi shine abun tatuwa a dan tsakiyar wal yadkhulu al masjida a masallacin kudu. amma da kaduhu awwala marratin kuma da suka shige shi a can farko wal yutabbiru wa alau tatbiran Allah maɗaukaki saki yake wato za su rugurguza shi rugurguzawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala za su halakar da ku halakarwa masu tsanani za su kashe ku kisa mai tsanani za su wulata ku wulatanci mai tsananin da ya ku ina fata an gane ko ربكم عسى ربكم an يرحمكم وإن عدتم لكم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حفيرا ربكم أن يرحمكم غاية النبي أي حال أن لا يساك توتيامك ألا زي يتوتيامك تباكرين جاي أكبر يا ya nuna jin kanshi a gare haka abin yake ina ce wa in uttum duk lokacin da kuka dawo Allah kuka tuba kuka gyara Allah ce kuna sai mu dawo muku da rashin mu dawo muku da lafiyanku mu dawo muku da zaman lafiya mu dawo muku da arzikinku mu dawo muku da kwanciyar hankali yayin da kuka kauce kuka cikin farkin ƙasa Allah ce sosai da muku da yunwa da muku da talauci kun ɗora abokan gaba a kanku sannan ke haka abun zai rika cikin ba. lokacin da ka koma ma Allah da canji mai kyau a rayuwanka lokacin da ka bauɗe wa Allah ka shiga saƙa maka mummunan rayuwa da takura da rayuwar mafi a duniya Allah ce abu da yake tafiya in ka yi niyyar zaman kulhu, da Allah ta mai kyau ta fi ta ta yi wa Allah ta mummuna haka rayuwar za ta fi tafiya in ji Allah sannan daga ƙarshe fa ja'alna jahannama lil kafirina asira sai mu sanya wutan jahannama da ke sakamako ga kafiran da suka mutu a kan kafirci Allah ya kira jahannama nan za ta zama hasiran. ma'ana alhasiru shi ne taburma duk mutumin da zai zauna ko zai kwanta za ta ya ke shi fita sai ka tsaya kwanta a kanta Allah ya ce wanda ya mutu yana kafiri za ya wuce ta hannu ta zama bomba ta ce fitansa ta ce abin kwanciyansa kullum yana kan wutan jahannama kullum yana zaune a kan jahannama kullum yana kwanci a kan jahannama sai jahannama ta zamanto kamar shimfiɗa a gare shi ta ajiyar rufe na asiri da ake ajiye bango ko titi ko kaji an da bata su kan kuka an sa waya ga wuta kan jahannama za ta zama to ga kakure ita zamanto musu asiran kamar kabirma kuma su malamai sun shi afro wato ya zama to nan ta ta zaman za su yi musu tsari wato jahannama yake ta bai da yesu ta zaman manto musu wato iyaka za su shiga wutar jahannama zaman to musu iyaka ta killace su ta bai da yesu ba ta inda za su fita Allah ubangiji ya rufe mana asiri in kana wani abu na da kuwa a jahannama ka ta mutum ne Ta kaji ta tsare su a duniya ta samar kuya ko saniya ko wata dafa ta tare sun a duniya da ana kasa kifi a nan duniya ya tare doya dankali kanten, duk wani abu da ana dukawa, yar duniya an yi tashi kiyama ya tare duk abin da ta ne a wutan ta yanzu a ne ake kasawa nan za ka komai ka ci a kan mutu in ka abu ana kasa shi ko naman saniya ne ko na akuya ko na rago ko kifi ko doya ko fitaccen ko wani abu ne ina ga muku wutar jahannama ba ta kasa waɗannan abubuwa ba ne an sanya ta ta adam ne daga duniya ai ta fi sauki zafin ta ya fi sauki a kan na me lahira wutan nama. ƙasa mai sauƙi da gobe a nan duniya saboda a gobe kiyama ba a tura dabbobi wuce ta hannuwa ba a tura dabbobi an gama hisabi wannan ta tunkuri wannan wannan ta harbi wannan wannan ta yafi wannan duka kowace karama Allah ce wa gobe kunu taban a kasa dabbobi da za a fara yi wa hisabi a filin kiyama wanda ta tunkuri wani a faɗiya adadin ɗan uwanta da ta tunkura turama wanda ta zo ta tunkure ta ta tunkure ta shayin ta tunkure ta sai ta tafi sai wata ta zo ta rama wata ta zo ta rama wata ta ta rama wannan ta ci ji wannan turama bayan Allah ya gama fitar mai kowace hakkinta sai Allah ya ci to kunu turama sai ta ce ta. shi kenan an gama da hisabin dabbobi nan idan adam fa ta hannun ba su shine Allah ya ce ma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba yayin da za a ga kafiri hisabi da jahannam ba shi sai shi ma yayi buri idan ma Allah ya mai da shi kaman dabba shi ma a ce ya zaman tauka kawai a wuce wajen ba wai wutan da an dama sa shi ba ina fata an gane ko shi sa wutan hannama. shin ka ga abu a ciki to kan ne kawai abin tsare mu ya kare mu da gare ta a cikin wuta ne aljanu da aljanu kan su sa mamaki waya aljani zai aka halicce shi da wuta za a yi kuma wuta mai azaba ai ji ba kuma ta fara wuta kuma ya za a yi na taɓa gani wata isa wani wani ɗaki ya zo gaban malami an yi abin tun ne haka ya zo ya ce wa malami yana da tambayoyi uku ne alƙaba'u wal qadar ko kaddaran Allah ya kaddarar da ita sai ma'ananta Allah ya kaddara maka abu kuma ya karɓar da shi na biyu an ce aljanu an halitta su da wuta iblis an halitta su da wuta kuma an ce wutan ne kurmansa anya wuta za ta yi tasiri a gare shi ta kuma wuta ai ba zai ji wani abu ba an kuma aka ce bayan shi uku a Allah yana nan ko aina Allah yake waɗannan su ne uku halibin wa malamin yana gaba ta gurin shi malami in ka shi kamari ma malam wai fa kawai ɗalibin ya yi ta sauka inda malamin ya mare shi ta akarama Allah akarama suka kai yi laifi irin wannan bari ya a a'a an ta tambayoyin ka guda uku nan duk suna cikin barin ne suna cikin barin ne ina fata an gane ko yake da farko ka san yau za mu fadu da kai har in wanke kafarin nan a yau ya ce a'a to wannan da qada'u ba'uwal kada Allah ya kaddara sun fil azal cewa yau zan mare ka yau zan mare ka Allah ya kaddara shi tun lokacin da kafin halittu mai da asali ya kaddara marin nan ya rubuta shi a tauhil mahfuz to yau ne Allah ya saka da shi daga shi an tartar wannan shine alqaba'u wal shi Allah ya kaddara shine mai kaddara abu kuma shine mai zartar wannan amsa ta samu a wannan bari amsa ta farko ce yake to wata yake mun kaji zafi da raɗaɗi da kamare ka yake eh yake wannan hannun da kamare ka da shi da mai aka halitta shi aka yi shi yake ƙasa ne mai halittar da haɗin asalin shi kasa ne kai da mara kai da mai adam halittar da shi da kasa ne ko ya asa yi kasa ta mare ka aka jira kaɗi nuna aiki ta aka halitce shi kuma ya mari da ya aka halitce da kasa kuma ta da ta jira kaɗi ya aka yi kasa ta sanya wa kasa yar uwanta kaɗi a ce biyu kenan iblis an halitta shi da wuta kuma wutan ne za ta kona shi ya jira kaɗinka yadda kai kasa ne ka jira ɗaɗin mari na ni da aka yi ne da kasa kasa ta azabtar da wuta to haka kuma wuta tana azabtar da wuta tana azabtar da wuta an biyu kenan baya ta uku kalli sama kalli kasa kalli shuke-shuke kalli bishiyoyi kalle ni kalle ka duk waɗannan halittun a ce ba wanda ya yi su kawai su kai kansu a'a an taba faɗa kashin duka kashin shanu ba tare da saniya ba ta wuce a wajen shi a'a ai duk da ya kashin duka to na dai akwai dabbar da yi shi mai haka ya ce to duk waɗannan halittun da ke gani su ne suke nuna cewa Allah yana nan ba sai ka da ɗan da idonka ba ba da representative waɗannan ayoyi da bishiyoyi da duwatsu da kuma da ƙarfai sune suke nuna cewa Allah yana nan shi mahalicci ne ina fata an gane ko wannan shine da Allah jahannama lil kafiriya asiran za mu zanya jahannama da zanto makoma من daya da kafurai in في shiga ta babu fita ina نعم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن Allah ki kallai tabbas wannan alƙur'anin da kuke gani shi a gabanku kuke rike shi to ya haji lillahi hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga tafarki mafi daidai Al-ƙur'ani ya kan shirya da masu riko da shi masu karanta shi masu aiki da shi masu imani da shi Qur'ani ya kan musu shirya ne zuwa ga tafarki mafi daidai duk wanda ya rike alkur'ani ko ya tsaman ya hau siratun lahil mustaqim Allah daidaici duk abin da ya sha maka gaba duk damuwa da kake fama da ita duk wata matsala da kuka gane ta ba idan ka zo ƙo'ani ka buɗe shi sai ta samu mafita sai ta samu solution sai ka samu ƙur'ani ya bayyana maka mai dalla-dalla ya yi baijin ɗinka ya shirya da kai ya samar maka ita ya kawo maka waraka daga matsala da jahilci da ta tsoma da shi abin da ke ma ka samu ƙur'ani ya warware maka duk irin rayuwar da kake so ka yi nagartacciya mai daɗi a nan duniya da lahiya idan ka buɗe ƙur'ani ka karanta shi wannan za ka samu nagartacciyar rayuwa a cikin alkur'ani ba wanda ke riko da alkur'ani ya yi asara ba wanda ke riko da alkur'ani ya taɗe ba wanda yake riko da alkur'ani yana gaba da wani babu wanda yake riko da alkur'ani ka same shi wawa kolo gaula sususu shashasha da kwarkwai ce haka da za ka yi mutum da haka bayan riko da Alƙur'ani ba da ya fi kowa hikima da zakara ba a taɓa shekarta har a cuce shi ina fata an gane kuma daga nan duniya har lahira shi ƙur'ani shirya ta a ba ta an gane ko domin tsari ne na Allah Allah ne ya tsara shi ya zamanto wato manuwal na rayuwar mutum wanda ya halice ka ya san abin da ke zuciyanka ya san maslahanka shi ne ya sauka da alkur'anin nan bayan da za a yi kuma shi ta taɓe babu kawai in ji ta subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ba wa ɗan adam na alkur'ani a wani a wata aya Allah ya ce au anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da duwatsu ne manya-manyan duwatsu nan ne muka kokarwa alkur'ani da aikahu khashi'an mutafaddi'an من خشية الله الأنصال نصيبها الناس لأنهم يتفكرون أكاد دوا سنة أبو تقورون ألا يتوالؤ يتفكر عليه أكاد دوا سنة سنة جداري وسنة كتشيوة هذا جرم القرآن لأنها يباس أما تكتب زوجا أكاد تكتر سوكا ko tsagewa ba ta ko tarewa karkacewar ta ma har ya fi ne har ma ya fi dutse duba inda dutse yake da kaushi very solid da kaushi da karfi da shi muka yawa alkur'anin nan wallahi da ta ga yana kan kafashewa yana daddarewa yana tarwatsewa da girman tasirin alkur'ani da yake daga sai ya mai da shi mai sauki mai laushi mai mai menene an da kaushi amma za ka dan dan adam shi da aka tashi alqur'ani zuciyar shi قلوبكم من بعد ذلك الهجارة أو أشد كسوة وإن من الهجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها ما يشق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهدئ من خشية الله الله بقاتل عما يعملون فأما عما يعملون Allah da Qur'anin nan bayan an ba mutane Qur'ani nan da kan su ne na waɗansu ke kara kika cewa eh ta cewar ma ma duwa ko in ji Allah zuciyar ta ko ta ce ba a ciki ba a ciki amma sai ta cewan zuciya na adabi ya cika cikin yake ya fi dutse ke cewa. gara ma dutse a kan sai ta cewar zuciya ta adam gara ke ta cewar dutse domin dutse a cewar ka sai ta isa ta da ruwa yana kulkulowa da cikin dutse a kasa wanda yake kulkulowa da cikin dutse na kasa ya fi kowanne daɗi ya fi kowanne wato kari da lafiya da haske shakka wa inda minha da ma ya shakka uka ya kudu min hulma wa inda minha da ma ya hajji wani ma za ka dutse mai yana tarawa ya fadi ya fitar da shi ka dutse duk da ke kashewan shi ai an sha ruwa ba ya bulbo daga an sha wanda ya sha ruwa ya san da shi ake rayuwa ya fara da shi amma zuciya ta idan ta ke da shi ya mu wani alheri ne ke fitowa daga cikin shi yi amfani jama'a na'am ai babu babu haka Allah ya buka mana misali ce wannan Alƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga tafarki mafi daidai mafi daidai wallahi duk wanda ya ce Alƙur'ani nan da koyarwansa da dokokinsa yace shi rayuwarsa ta fi mai daɗi wajen Alƙur'ani. kayo ta ta mai daɗi wajen alƙur'ani da kuma wannan mutumin ya taɓe ya lalace ya taɓe ya lalace ya halitta kawai ya halitta. sai gina usman yana ta sosai sai umar ya hannu kaumun a addu'a lahu bil islam mutane ne ta yan jahiliya masu wa gumata suna yi ɗaukaki darajar alƙur'anin nan Allah ya ɗauka da mu da Muhammad al duk wanda ya nemi wani ɗaukar daraja a bayan dina Umar inda aka ce ta san waɗanda suka rayu da a jahiliyar a jahiliya suka musulunci iya tuna sunan wani na amma su albarkacin musulunci da suka rike ta dan sai na Umar Abubakar Sayyidina Usman Sayyidina Aliyu Khalid bin Walid Abu Amr bin Al-As Anas bin Zubair ga sunan sunan har ranar tashin kiyama su kafashin mutane kuma duk lokacin da aka ambace su sai an ce radiyallahu anhum Allah ya ƙara yarda a gare su. Ya kafin mutum ya rike haifi idan za a da shi sai a sa mutum a sharrin su da abu jahal don azabta sahabai da ya yi da abu da habin don gajin manzo Allah da ya yi Allah ya rama tuna da fir'auna don ya nuna jiji da ya ya ɗauka ba wani bomba ko wani bindiga a'a ruwa kawai wannan ya bi ta hanci shara da ya mutu kawai ba shi samu gama da lafiya wa yubashshirul mu'minin alqur'anin nan kuma littafi ne mai yi wa mumunai bishara wanda suka imani da shi kullum suna masa bishara za ta shiga aljanna madawwamiya za ka ta nono a aljanna za ka ta korama ta zuba za ka ta korama ta giya aka sa korama ta ruwa aka ci ɗan itace aka ci nama aka yi kaza aka je ki kai abin da ido bai taɓa gani ma ba yana aljanna sai bai taɓa jin labarin shi ba yana aljanna zuciya ba ta taɓa tunanin shi ba yana aljanna kullum albishir ake haka eh? wala hasirin min ayat sahun wa hakin. asiratin ba mamnu'atin ba matsu'atin naman tsuntsaye irin wanda kake shawa kuma ka taɓa tsaro da ajiyar baya son shi a aljanna babu duk abin da ka gani aljanna dama a zuciya zuciyan ka so ne da sai ka ga an kafa wani abincin da ya kaga kai ranka baya ciki da shi ka shiri da shi da ka ba da shi da nama akuya wallahi kana cin aka yi amai a maka ni wallahi ka kai ni ba ka ban so ka wancin ƴaƴan kai Allah shi ne ma kawai a dinga zuciya sha'awa ne har yanka ka wani abu ka ba ka sai a shiga ka gani ina sa mu shiga din ba ta an gane ko sannan kuma wa yubashiru almu'minin yana yi wa mumunai albishir allazina aikata ayyuka da kwarai inna lahum ajran kabira cewa Allah ya tanada musu wani lada mai girman gaske wanda ce ya tanada maka lada mai girman gaske a gobe kiyama menene ke aljanna aljanna Allahumma amin sai Allah ce wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati aga kafiran nan aga mushrikan nan aga munafiqan nan wanda dama ba su yadda da rayuwar lahira ba ba su yadda da cewa akwai alkiyama ba ba su yi imani da hisabi ba ba su yadda cewa mutum zai mutu Allah ya tada shi ba irin waɗannan a cikin lahum azaban alima wani ta a wata azaba mai tsananin rashi in Allah sakamakon mutum cewa Allah ba iya tada da shi ba sakamakon mutum cewa babu wata alkiyama hali Allah ya ce anna sa'ata atiyat la raiba fiha anna laha yab'athu mutum ya kare ta wannan to a ranar zai gane kuskuren zai haɗa azaban alima azaba mai tsananin raɗaɗi ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا نعم يا إسا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يجب أن ce ɗabi'an ɗan adam ينجي ɗan za ka ga yana kyawo wa kansa sharri da roƙon kansa ko wani ɗansa ko wani nasa mummunan sharri kirin yanda yake gaggawa idan ka kuma shi zuwa ga alkhairi haka yake gaggawan kira ma wani sharri yanzu kani idan yaro ya ɓata mai rai a gida ko ne ya ɓata mai rai ko mace kana cikin kuma da eh? idan ne kawai Allah kaza Allah kaza eh Allah kaza eh an ta menene da kafar ra'ayi an kaza dan kaza idan ya tashi zagin dan adam dan uwansa sai mutum ya tashi zagin ɗansa sai je ɗan kista na na kace ya ka yakin banza ta fata da rika roƙon jima'i a ba'i a ne maka albarka ta ɗaiɗai ta ta rafar da ta rugurgun fata a ga wani da ya sa alkur'ani a kai yana rantsewa yana kiran waɗansu tsarin da suka kalmano da mutane in yayi ƙarya wannan alkur'ani da tsora kansa Allah ya maka raga raga raga raga ya kada ya bar shi ya fita daga inda yake balle mai sauta alqur'ani bayan da mutum ke roƙon matan sai da nayi suka ce wani ba mu ga rediyo ba ko waya idan ni ɗauka Allah Ubangiji ya radar da baki ya tsine masa ya rikita ta daga kanshi ta ta ba ta kare shi ka samu mutum ko ba ka ce a'a wallahi ba ni ba ni na ci ta taradar da ba ka yayi kakka kakka da ya sai dai ta wani ita yadda wata boka ya kai sunan wani da ce ina ɗaiɗai tashi a ragar da tashi a lalata rayuwarka da na ɗaɗen su gaba ɗaya a lalata su gaba ɗaya an ta kanka da shago ka buɗe wajen babban shago ko mall inda suka ɗayan shi ma ba su amfana wata ila ɗauki wani aiki a wajen amma dai a lalata wajen a haka wajen birkita shi cire mai tunani wajen wajen halaka ma ya gan da mota a cikin da kuma sa ka yi hankali da ita ka yi rada rada da kai sai an tafi na mutu an sa abuhu Kole da a jinni a yadu insanu bi sharri za ka ji ɗan wani in ya zauna ya riƙa roƙon ma 'yan uwansa sharri ya same su sharri da baƙaƙen kalamai da mugun fata da mugun addu'a tamfar irin mutumin da za a mata fata da alkhairi kuma yana gudu yana zuwa wajen da albishi da alkhairi ake wa kanan insanu a jikan adam mutum ne mai yawan gaggawa mai yawan gaggawa a yayi haƙuri mana ban zai tafi a yanda yake inda ke gaggawa ya ga alheri yadda yake jajjawa idan ya zanka cikin leda wata ila wani abu ya kama a haka kan kada yake da jajjawar roƙa da wani sharri in kuma shi ne yana jajjawa ya ne menene sheri ya same shi dan kada akwai jajjawa in ji Allah akwai jajjawa wannan shi ne abin da ya tsaka a yau kenan ubangiji yayi albarka amu da kaza nan mu koma wajen tambayoyi abayoyin mu na yau kamar haka takaddu hudu ne ba ta farko da shi assalamu alaikum Allah wa malam albarka shi da iyalansa Allahumma amin da dukkan kuma musulmi baya ta malam idan aka yi sujjada ina cewa su subhana rabbiyal a'la wasu kuma na cewa su subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi malan danne ne daidai kansu daidai ne duk wanda ka yi insha Allah ka yi da subhanu rabbiyal a'la subhanu rabbiyal a'la subhanu rabbiyal a'la ko subhanu rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanu rabbiyal a'la wa bihamdihi duk wanda ka yayi sabbih bihamdi rabbika sabbih bihamdi rabbika wanda kai ka bi salatil mu'min ta albani aka da a fasigogi daban-daban da kuma da yawa ta tabbata tana ce assalamu alaikum ya za ku da malam mahaifinmu ma'aikacin local government ne bi ma'ana karamar hukuma lokacin da Allah ya yi maka rasuwa sai aka yi gado aka kai wa kowa rabonsa bayan aka gado sai aka nemi a yi replacement a wajen aiki ba a ta ɗauki adadinsa a wajen aiki wajen aikinsa aka nemi replacement a wajen aikinsa da ni aka yi a replacement a wajen aikinsa da ni a matsayina na babban ɗansa kuma aka nemi in bada wasu kuɗi kafin a bani aikin kuma na bayar daga cikin rabona rabona na gado kuma har na fara aikin bayan wani lokaci yanzu anan kudin da ke a cikin account ɗin mahaifinmu mahaifin namu kafin in fara aiki ko sun shigo a matsayin ko sun shiga a matsayina a matsayina a riyas ɗinmu su fara aiki ko sun shiga a matsayin a riyas ɗinmu ok ok ok kudin da ake turo a kenan ke ko wani mahaifi da refine ta tambaya ka tabbatar ko da ke kai ma'aikata gwamnati a nan ba mu san jinnan ba eh na'am ina ji aka yi replacement ya hau ko? ha? oh waɗanda suke zuwa a cikin na mahaifin da wanda sun ma'aikata ne ba su sani eh abu da har wata nawa za su yi da shi bari gayi suna shiga din har wata nawa ne eh, na terms abinda da aikin su ne za su nuna mutum ya rasu sai ya yi wata kaza su kula a yanke ke shigo masa abin da za ka je ka baya kenan yawa abin da za ka je ka baya kenan sannan har ina yau abu na biyu kai da ka fara aiki sanan na har waɗansu kuɗaɗe na ariyar a su kai goma shi ka ce A eh idan ariyas din na ne duk wanda ya shigo ba a raba su yadda aka raba ba a jire shi ne kawai yadda wani ya ɗauka a can ta ɗauka namiji ya ɗauka mama ta ɗauka aka ma ariyas sin ba a rika raba su har lokacin da kuɗaɗen za su tsaya wannan shine in dai haka ne ba a yi ina jikin ba rahama Allah ya kwanta maka abinda aka raba ya gado Allah ya maka albarka aikin mara kuma Allah ya maka albarka da haka iko rike amana da gaskiya Allah ta ga tana ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh anan ga sunan alƙur'ani guda biyar a ta yarinya ta da mahaifa na a cikin addu'a Allah ubangiya musu albarka Allah ubangiya ji ba wai da su ba Allah shi ne ba ta ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu ina ƙara malam ilimi da fahimta da kuma juriya akan da'awa Allahumma amin wannan dan Allah baran addu'a da bakin ɗan uwa musulmi da wata bukata ta da nufin Allah ubangiji ya biya mun ita a ita wannan bukatar amin ana neman addu'a da kuma bukata jama'a ku masa addu'a kuka har ɗan uwa musulmi ya nemi addu'a a wajen ku ba inda ba shi da sai ku da ana azumi da kuma qur'ani a hannu da shi muna ɗakin Allah ya ma kowa bukatun shi da alkhairi amma ya ta shi kana ce assalamu alaikum a ina jin a hanyoyin masu kama hudu ne Allah ubangiji ya samu kace Allahumma izza su islam musulmi, muslimin wa ila وكفر آداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من تقواها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام واجعلنا من الراشدين cewa akwai ɗan a hannun ƴan ta'adda daji a ajiye yanzu suna da su suna da waɗansu da aka kashe kuma da waɗansu da suka a ciki kuma suna da waɗansu da suka rasa dukiyoyinsu da ubangiji ya san kauto mana a wuransu da shi kau mana da su kami lafiya da rasa Allah shi kwanciyar kafarta musu da suka rasa dukiyoyinsu da nimmin musu ninki da ninki Kana roƙon Allah subhanahu ta'ala za a da za a yi kafin da ta yi yana ubangiji ya mana shugabanni masu alfuka masu adalci da su jagoranci a kan nan a su a tsira da kawo nasara da wannan cikinan hannu waɗanda za a zaba a cikin da suke Allah mun da daɗi har maka dabaran mu ya Allah mun da wayon mu kai ne komai namu ya Allah mu za mu bi ya Allah da shi da mafi alheri subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستثنى ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته